Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na sarfi da Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 13 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. sojojin rasha sun yi ruwan bama bamai a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin da ke gabashin ƙasar ukraine jiya lahadi wata ƙungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan amurka ashirin ta faɗa jiya lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a amurka Kuma mun yanki a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce sojojin rwanda da makaman artillery sun taimaka wa hare kungiyar 'yan tawayen m23 jiya lahadi To kanan labaran kenan aka saurara. Biyo bayan yan sako sha ɗaya daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Kaduna da aka yi garkuwa da su. Wasu 'yan uwan waɗanda aka sako sun samu tabbaci. A yanzu a cikin yadda nake maka magana ma mun tabbatar suna Abuja. Kuma Abuja an miƙa ma gwamnatin tarayya sun kai su asibiti domin kulawa da su. Wannan tabbaci ne da muka samu. yayin da ake bikin ranar dimokuraɗiyya ta bana 'yan najeriya sun bayyana mabamantar ra'ayoyinsu kan wannan rana in har ba a yaba ko girmama janar shehu musa yar aduwa ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci ba ko za a yaba mu abiola a kan cin zaɓe ko neman alama cin zaɓen jun 12 da aka soke ba kamar kowace ranar litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sojojin Rasha sun yi ruwan bama a wata masana'antar sinadarai da ke mafakar ɗaruruwan sojoji da fararen hula a birnin Sibirodinex da ke gabashin ƙasar Ukraine jiya Lahadi. Amma gwamnan yankin Luhansk ya ce masana'antar tana ci gaba da kasancewa a ƙarƙashin ikon Ukraine. Gwamna Sherhi Haide ya bayyana lamarin da cewa ƙarya ce. 'yan awaren masu goyon bayan rasha suka yi cewa sojojin kiran ɗari uku zuwa ɗari hudu sun makale a masana'antar azot tare da fararen hula da dama haidai ya ce an yi barin wuta ne kawai a yankin masana'antar ana ci gaba da gwabza fada a bayan birnin akan titina da ke kusa da masana'antar kai tsaye ya ce wata babbar gobara ta tashi a masana'antar a ranar asabar da ta gabata a lokacin da rasha ta kai hari rasha ta yi kirarin cewa tana ta karɓa ikon kashi 97 cikin ɗari na lardin luhansk amma kwace birnin next mai masana'antu mai yawan jama'a dubu ɗari ya kasance mai matukar muhimmanci ga babban burin Moscow na sarrafa yankin gabashin Donbass wanda ya kunshi Lardin Luhansk da Donex. Wata kungiyar masu ra'ayin siyasa ta 'yan majalisar dattawan Amurka ashirin ta faɗa jiya Lahadi cewa sun cimma matsaya kan tsauraran dokokin mallakar bindiga a Amurka da ƙarfafa tsaron makarantu da kuma ba da ƙarin kuɗaɗen kula da lafiyar kwakwalwa biyo bayan harbe-harbe kan mai uwa da wabi guda uku da ya firgita amurkawa muna da yarjejeniya wacce za ta ceci rayuka sanata chris murphy na jam'iyyar democrat daga jihar connecticut ya faɗa game da yarjejeniyar da 'yan democrat goma da kuma 'yan republican goma suka cimma idan majalisar ta amince zai zama yarjejeniya ta farko a cikin shekaru talatin don ƙoƙarin shawo kan harbe-harben bindiga a Amurka. Ina tsammanin za su yi mamakin girman aikin da muka yi in ji mafi duk da cewa yarjejeniyar ba ta haɗa da kamar yadda shugaba Joe Biden ya kira ba, hana sayar da manyan makamai da masu kashe mutane suke zaɓa na yin amfani da su. A yayin da a ranar biyu ga watan Yuni ake shagulgulan tunawa da ranar yaƙi da bautar da yara, ƙungiyoyin kare haƙƙin yara a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa a game da yadda ake ci gaba da aikata wannan haramtaccen ɗabi'a a wasu yankunan ƙasar saboda haka suka jaddada aniyar sake jan ɗamara don faɗakar da jama'a illolin da ke tattare da wannan al'amari kamar yadda shugaban gamayyar ƙungiyoyin esperance bashar mamman ya bayyana a hirarsa da sulamumin barma kama binciken wadda fao ta yi nan da 'yan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce ya kwatanta cewa shi wannan aikin yara akwai shi a nan ƙasar nijar amma wurin da ya yi tsanani wajen noma ne aikin noman shinkawa an lura da ana amfani da yara sosai akwai kuma wasu aikace-aikacen gona inda ake sa yara har suna aiki da wannan taki na zamani koko abin kashe kwari akwai abubuwa da yawa wanda suke tabawa wanda dan ba su san aibun su ba yana kawo musu eh, cikas ga rayuwa saboda yawanci akwai fazon gare su jihar yamai da tilabiri da dusu abin ya yi kunci in ka diba kamar wajen jihar maradi an lura da akwai wannan matsala ta talla ta yara wanda tun kankana shekara uku shekara hudu har aza musu dire bisa kai an ce su je su saidu to wannan saide-saiden yana sa su gamu wani bi da manyan manya wanda ba su da imani sai su sa su wata hanya wadda ba ita bace balle ma ƙananan 'yan mata eh, in ka diba wajen tawa ana samun eh, matsalar shaye-shaye da karuwanci wanda da dare ya yi kana ganin su da 'yan shekara tara shekara goma kana zaton su yara ne su kuma an gwada masa hanyar da ba ita bace sai ka ga wani lokaci wasu manyan ne suke laɓe suna amfani da wannan karuwanci na yara. kashi na farko na labaran duniya kenan jama'a sai mana afuwa bisa dan tangadin na'ura da muka fuskanta a lokacin kamo wannan labaran to an jima kaɗan hafiz zai sake da labarai amma kafin nan za mu leƙa najeriya inda a ƙarshe da yan uwan mutanen da yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan abuja zuwa kaduna suka tabbatar da sakin mutane goma sha ɗaya cikin waɗanda aka kama sama da kwanaki saba'in isa lawal ikra na ɗauke da ƙarin bayani tun a yammacin asabar ne dai aka fara samun labarin sakin mutanen da 'yan bindigan suka sace a jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna sai dai har ya zuwa jiya lahadi da rana 'yan uwan waɗanda aka sacen sun ce ba samu tabbacin sakin 'yan uwan nasu ba amma dai daga bisani a daren jiya lahadin ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗanda aka sacen malam sani lawal ya tabbatar wa da muryar amurka mutane sha ɗayan da aka sako suna abuja ana duba lafiyar su. a yanzu a cikin yadda nake maka magana ma mun tabbatar suna abuja kuma abuja an miƙa ma gwamnatin tarayya sun kai su asibiti domin kulawa da su wannan tabbaci ne da muka samu kuma in allah ya da muna sa ran gobe za a sada mu da yan uwanmu don mu gansu su gan to yanzu wani irin hali yan uwa da suka ji da sunan nasu suke ciki ai baya misaltuwa ina tabbatar maka mutane a suna yana da zamma masu tafiya nan zuwa abuja sun tattafi don in sun je su haɗu da yan uwansu kana waɗanda suke nan gida waɗanda ba su na an da gida ana ta zuwa addu'o'i ana ta godiya duk gidajen da ka sani da daidai gwargwado mun gode da aka yi wani amma muna so a cikin kashi ɗari yanzu kashi goma akai akwai sauran tafiya a cikin mutum sittin da ɗaya kaga muna da sauran hamsin kaga akwai sauran tafiya so muna fata a hanzarta don allah don annabi babban batun suka fara tattauna dai shine hanyar da aka bi wajen ceto na mutane goma sha ɗaya musamman ganin 'yan bindigan sun ce ba magana ce ta kuɗi ba abin da ya sa na tuntuɓi shugaban kamfanin jaridar desert herald malam tukur mamu wanda shi ya shiga tsakanin gwamnatin tarayya da kuma 'yan bindigan da suka sace waɗannan mutane. Kusan abin da kullum shi babban malamin mu Sheikh Ahmad Gumi yake faɗa, matsalar da muke ciki na tsaro a arewacin ƙasar nan ba matsala ba da karfin soja zai iya magane shi. Matsala ne wanda tattaunawa cikin laluma wanda za a samu abin da karfin soja ba zai iya samu ba. To kuma kusan abin da aka yi amfani da shi kenan wajen cimma nasara a cikin sati bai wuce sati biyu ba. Akwai mata guda shida da maza guda biyar. Yanzu suna ina. Eh to ai kaga yanayin yanayin halin da suke ciki ah, babu ma gwamnatin da za ta bari su tafi gidajen 'yan ah, uwansu kaga na farko mutane ne fa wanda suka yi wajen wata uku a cikin daji suna bukatan taimako na gaggawa ta bangaren abin da shafi lafiyarsu. da yawan 'yan najeriya za su yi tambayar cewa an yi amfani da kuɗi ne ko musayan 'yan bursuna gaskiya ni abin da zan tabbatar maka dai wallahi babu maganan kuɗi da aka bayar ba a yi maganan wani kuɗi ba kuma ba ba da kuɗi ba amma maganan ko musayan bursuna ko wani abu kaga su wannan bangaren gwamnati ake ga su ne suke da alhakin kwanaki saba'in da shida kenan dai da kama fasinjojin jirgin ƙasa kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna wanda aka ce mutanen da aka kama sun haura mutane sittin kuma 'yan uwan waɗanda aka sace sun ci har yanzu akwai mutane kusan hamsin da ke hannun 'yan bindigan da ba a sake su ba tukuna isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumomin yanki a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ce sojojin Rwanda da makaman artillery sun taimaka wa hare-haren kungiyar 'yan tawayen M23 jiya Lahadi inda suka zargi Rwanda da neman mamaye garin Bunagana da ke kan iyakar Congo. rikicin ya tilasta sama da mutane dubu ashirin da biyar tserewa daga yankin inda dubbai suka tsere zuwa makwabciyar ta uganda ji hukumar jin kai ta majalisar ɗinkin duniya ocha zarge-zargen na congo wani bangare ne da rikicin da ke ci gaba da taɓarɓarewa tsakanin ƙasashen makwabta wanda ya sake farfaɗo da tsohuwar gaba ruwan da ta musanta goyon bayan harin na m23 ofishin gwamnan kibu ta arewa ya ce dakarun congo sun yi nasarar dakile har-haren da kungiyar m23 suka kai da sanyin safiyar jiya lahadi da ke samun goyon bayan dakarun rwanda a kusa da bunagana da dai sauransu yan majalisa a kwamitin da ke binciken tarzoma ranar shida ga watan janairu a mansar dokokin amurka kafin a shekarar da ta gabata sun faɗa jiya lahadi cewa wasu karin shaidu za su bayyana a zaman sauraron bahasi da za a yi nan gaba na cewa tsohon shugaban ƙasar donald trump ya sha kaye a yunkurinsa na neman tazarci amma duk da haka ya tayar da tarzoma ta hanyar shaidawa magoya bayansa cewa an yi masa magudi na wani wa'adinsa na shekaru hudu trump ya sani sarai ya faɗi zaɓe a cewar ɗan majalisa jami raskin daga jihar maryland a wani shirin state of the union na gidan talabijin na cnn duk wani mutum mai cikakken hankali na bukatar sanin cewa yana yaɗa babbar karya ne ta hanyar da'awar kamar yadda yake yi har yau cewa ya lashe zaben watan Nuwamba shekarar 2020 akan Joe Biden na jam'iyyar Democrat wanda ya hau kan karagar mulki makonni biyu bayan harin da aka kai kan Capital. Rashin ya bayyana abin da Trump ya a matsayin karfafa gagarumin hari kan mu yayin da ɗan majalisa Adam Schiff daga jihar California a wata hira daban a shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC ya ce yayin da wannan ke faruwa bai yi wani abu da ya hana shi faruwa ba har sai bayan sa'o'i da farawa. Labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Allah yayin da ake bikin ranar dimokuraɗiyya ta bana 'yan Najeriya na duba lamarin irin nasara ko akasin haka da aka cimma a mulkin 'yan siyasa daga 1999. Ranar wacce gabanin zuwan shugaba Buhari ake murnar ranar 29 ga watan Mayu ta sauya zuwa ranar 12 ga watan nan na Yuni don tunawa da zaben mashud a Biola ya lashe a 1993. Nasiru Adamu Hikaya gare ka. da alamu sauya ranar dimokuraɗiyyar zuwa sha biyu ga yuni ya rage zafafan kalamai daga yankin yarbawa da ke takaicin soke zaben duk da an sake jawo bayarbe wato olusegun obasanjo ya zama shugaban najeriya daga sabuwar jamhuriya masu mara baya ga ranar har da shirya taruka irin su muhammadu mai dala'ilu na cewa ranar ta wuce ta lamuran siyasar kudu maso yammacin najeriya zai wahala a sakin irin shi a ba Najeriya Abiola musulmi ne Baba ganin Kingiwa musulmi ne gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi babu kabila babu komai aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci kasar nan shi Abiola da ake kira ba wai dan shi la bane a'a dan shi ne shugaba shi ne jagorar wannan tafiyar a wannan lokacin sai kuma ya zama cewa wani bangare na kasar nan zafi da suke ji da wani ciwo wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama kai ko ma wane ne ya ba shi akan wannan abin faduwa ce ta zo daidai da zama wani dan siyasa mai labbo na cewa ba wata fa'ida mai yawa kan karama ranar ta sha biyu ga Yuni da ma sauya sunan filin wasa na Abuja zuwa Moshid Abiola da shugaban Muhammadu Buhari ya in har ba a yaba ko girmama janar shehu musa yar aduwa ba da shi da mataimakinsa na wannan lokaci ba ko za a yaba mu a kan cin zaɓe ko neman alama cin zaɓen jun da aka soke ba me kawo maganar shehu yar aduwa nan tuno mana me ya faru a wancan lokaci daga ibadan shehu musa yar aduwa ya fara cin zaɓe wanda shi yayi kokarin ya tabbatar da demokuraɗiyya a wannan lokaci ta tabbata aka soke zaɓen shi da dan saboda waɗansu dalilai ban ga dalilin da za a ce shi a abiola da baba gana gibe an masu waɗannan karramawa da girmamawa ba wacce ba a yi ma yar ado ba kuma wacce ba a yi bai kamata a shi ma yar ado a yi mashi ba wato ma'ana tun da shi ma dai kusan ya rasa ransa a wannan tafiyar ai daga wannan zaben da yi aka soke zaben aka kama shi a kulle wanda har ya rasa ransa gwamna muhammadu inuwa yahaya ya ce koma dai ya mulkin demokuraɗiyya ya kawo fa'ida da yawa ai lokacin da aka dawo da obasanjo daga gidan fursuna ma aka fito da shi kusan haka shugabanni suka yi suka duba yadda za a yi don a samu maslaha a samu zaman lafiya ganin waɗansu suna neman su ɗaɗɗaita ƙasa domin ba su samu daman yin mulki ba to da aka yi obasanjo da ya zo a matsayin matsayinsa shugaban biyarwa a bayarbe amma shugaban najeriya gudanawa ya kwantar yanka don ba ya son mu yan arewa ai ya gudanar da mulki kuma an gama lafiya kalau ya kuma ba mutum kuma da ya tashi shi ma ba mutumin arewa don gazatonsa shine haka zai fi ba da zaman daidaito kuma zai ba da zaman lafiya saboda haka wannan kusan karfafa abin da dama aka fara yi ne muka yi na ga kamar kuma in allah da zai ba mu sauki zai kowa mu sa'a kuma wasu maimakon a ce an ware su yanzu kowa kuma yana cikin akwati guda cikin langa guda muke cin abinci. Zuwa yanzu dai an ga kamun da yan PDP da ta yi shekaru goma sha shida tana mulki da kuma gamayyar waɗanda suka yi adawa wato APC suke cikin shekara takwas bana kan karaga. Ma'ana kowa ya ɗana a jira a ga abun da gobe za ta haifar. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Nasiru Adamel Hikaya. To idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi na wannan hantsi da karfe takwas na safe, muna da rahoto kan irin kalubalen da matafiya ke fuskanta ta fannin sufurin sama wanda ya haɗa da jinkiri wani lokacin soke tashin jirage. Ga su mun taɓi. I'm That's what they say. We are here and that's what is online. to, to, to Now, your company. That's the announcement made before. Eh? Before they make Medugri own. one in the afternoon. You need shoot court. Oh. You, shoot court. This what There are three people like Hasaniyar da ta barke kenan a zoron da matafiya ke jira kafin shiga jirgi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da kenan Abuja. To sai a biyo mu cikin shirin hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu a nan Washington DC agon na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu kuma mahaɗa ashiri a shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkanmu da sake haduwa a shirin ciki da gaskiya wanda masu azancin magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu ɗaura kan batun neman gadon wasu daga cikin 'ya'yan marigayi Alhaji Abu Akiliya. Ku biyo mu cikin shirin suna na lahashin Hashin makon da ya gabata ne lauyan da ke tsayawa 'ya'yan mariga a shehu idris barista da jafar ya bayyana mana bayanan da ke cikin kundin da aka ajiye bayanan rabon gadin 'ya'yan mariga alhaji abu a kibiya wato yaya ga mai martaba a daidai lokacin da wasu daga 'ya'yan na akibiya suka fito suna neman kasan gadon su da suka ce har yanzu bai kai ga zuwa hannunsu ba duk da yake da magadan sun ce ba san adadin yawan wannan kuɗi a wannan zamani ba lura da cewa an ce musu ana juya kuɗin tun shekarun 1980. Yanzu dai barista Breda Jafaru ya yi amfani da fasahar zamani don kimanta kuɗin. Idan ka duba gabaki ɗaya abin da suka gada, duka gabaki ɗaya na tsaban kuɗi naira dubu sittin ne da shida da wani abu. Idan ka amfani da Nigerian Naira Inflation Calculator, idan ka sa as at 19 1979 misali da ya rasu aka raba a 1980 zuwa yanzu a wannan kuɗi naira dubu sittin da shida da marigayi ya rasu ya bari idan aka sa lissafin ga baki ɗaya za ka ga naira nawa ne ya rage ai naira nawa ne ya zama ya ƙaru da shi tunda kuɗin ya zama naira dubu shida ne da ɗari da tamanin da kwabo da kwabo 22 wanda idan ka lissafa aka ce eh, za a sa inflation calculator daga 1980 da aka yi rabon gado zuwa ah, lokacin da muke ciki yanzu ga baki da idan aka duba wannan wannan kudin zai zama na bai wuce ah, naira miliyan 33 da 200 da talatin da bakwai da naira ɗari shida da sittin da biyu da kobo goma sha uku ba ga baki daya idan aka ce za a duba valu ɗin wannan kuɗin hmm. to kuma banki ga abin da su kuma suke bayarwa na abin da yake karuwa duk wata wani watan ka ga naira 28 wani naira 29 wani naira 30 wani 31 wani naira 33 eh, riba za mu ce tun da watakila ba za mu kira abin kudin ruwa ba ku eh to riba za mu ce kenan eh, riba za mu ce wannan kuɗin da yake karuwa a cikin wannan account din to banki ya aka yi suka yi arabin cewa kuɗin nan ya zama haka su suke da alhakin yin bayani na cewa ga adadin yadda suka kai kuɗin ya zama naira talatin misali ko talatin da uku a duk wata da yake karuwa wanda su magadan sun ƴaƴan marigayi a alhaji abaki bai wa'inda ba su anshi nasu wanda suka rage yanzu za su iya zuwa su tome banki dan me za su ce kuɗin su kaza ne ko ko dan me za su ce kuɗin su ya kai kaza su suna tsammanin kuɗin su ya kamata ya kai naira kaza ne marisa akwai ma abin da suka gaya min watakila kai baka ji labari ba ah, cewa shi marigayi yana da hannayen jari a wasu manyan kamfanoni ciki har da kamfanin tractor wanda ake suke ganin na cikin wannan gado wanda ba a faɗa musu ba waɗanda kuma har yanzu wannan eh, kuɗin na nan na gudana watakila su tafi a cikin gadon su yayin marigayi sarkin zazzau alhaji shehu a nan gaba kamar yadda ne maka bayani tun daga farin farko marigayi alhaji dakta shehu idris alhaji kan rahama ba shi ya jagoranci rabon gado ba kwamiti ya naɗa kuma kwamitin nan suka kawo mishi rahoto suka ce ga adadin abin da suka yi discovery na gadon marigayi shi kuma ya sa kowanne magaji aka buɗe mishi account a banki aka je aka kreditin abin da ya gada a banki marigayi bai ga kuɗin nan ba bai taɓa kuɗin nan ba bai ga irin kuɗin nan ba bai ga irin dukin ah, alhaji ake biya ba kwamiti ne ya nada kuma kwamiti su kawo report ya ba da umarnin cewa a je a bude musu akan kowanne a sami shi abin da ya gada a cikin account shi to kaga ai magana cewa akwai wani kamfani akwai wani hannun jari to me ya kawo wannan magana ma gaba daya mutumin da bai amshi kudin ku ba bai amshi dukiyan ku ba bai jagoranta wajen yin wani abu ba kwamiti ne aka nada ina ina ina wani magana hannun jari ko wani magana wani kamfani ya taso a wajen nan Daya daga cikin ayan marga alhaji abu akibiya aisha akibiya wadda tana daga cikin waɗanda aka bai wa nasu gadan ta shigo shirin domin nuna rashin jin daɗinta kan yadda 'yan uwan nata ke fafutar ganin sun samu nasa kasan. To ni dai sunana Aisha ya ce ga Alhaji Habu Akibiya yayan mataɗa. To yi mana bayani akwai abin da kika ce kina son faɗa. To ka gani dai gaskiya wannan abin da suka aka fara yi bai shawarce mu ba. abu na farko kenan kuma maganar da aka ce duka mu makaranta ba mu gaskiya mun riga mun yi makaranta kowa ya yi makaranta hasali ma wasu suna aiki kuma bayan nan ni na taso ne a hannun mai martaba marigayi Allah ya dan shi da rahama a nan hannun shi da taso mun hudu ne muka taso da sa'a da abu da aminu sannan kuma baba dan madami shi kuma ya rike shi ma mutum uku baba dan galadima shi ma yaya ne ga mai martaba Wato a cikin ku ashirin da biyar ya'ya hudu shi mariga ya rike kenan. Eh ya rike hudu sannan sauran yayin shi masu rirrike. Ke kina cikin da suka karbi gado ne? Eh ni na cikin wanda suka karba ni ni ban ma san da wani gado ba sai da ne bayan ne aure aka zo aka ba aka kawo min dubu hudu da dari biyar aka ce gashi shi ne gado. Naira dubu hudu da dari biyar. eh dubu hudu da dari biyar shine ga na a wace shekara aka kawo mu kuma ni 92 lokacin da bayan na ya aure kuma ni ban ma ce a bani ba ban abin nan ba duk wanda ya girma ya kai mun zalin hankali ana ɗauko kuɗin shi a bashi amma hajiya aisha kin san akwai yan uwanki su bakwai waɗanda ba a ba su wannan gadon ba eh to su ma lokaci ne bai kai a ba su ba shi yasa in suka yi hankali kowa ya hankali ko kai a in mace ne ta aure ana bata saboda sauran duka sun suna da girman su aka raba gadon nan da iyayenmu mata kuma kowa aka babbashi nashi ajiya yin kika kula a ce yanzu fiye da shekara arba'in har yanzu mutum bai yi hankali ba da za a bashi gadonsa a to lokaci ne kowa in yi lokaci yayi za a ɗauko a bashi abu ne yana banki ba su bi yanda ya kamata ba ne tunda inda sun shawarce mu sun ce suna son za su karɓi gadon su za a gaya musu ga yanda za su yi ga yanda za su yi kuma kaga tunda kowa yana samun yanda yake so komi ana samu hidima ana maka komi hidiman arziki komi wato eh. hajiya ayin kika duba kusan da yake gadon gadon namiji gadon mace biyu ake ba wa namiji kamar kanin ta eh. ga tun da ke an baki naira dubu hudu da dari biyar ya nuna shi za a ba shi naira dubu eh, to eh koma wannan a bari naira dubu tara in ya karu a ce ma ya ninku gida biyu ya nuna hmm. wajajen naira dubu goma sha takwas za a bashi kenan sha takwas eh, eh a ce ma kudin sun nin ko sun da karin dari bisa dari, sun zama naira dubu goma sha takwas. ya danganta da yanda banki suke abu ne yana banki ya danganta da yanda banki su suka suke karawa kenan. To sai dai ra'ayin ɗan uwan tallawar Abu Akibi ya bambanta da nata. ko dai bata san halin da 'yan uwan nata ke ciki ba. A na Lawal Abubakar Idris wanda aka fi da Lawal Abu a Ni ne na ashirin a cikin yayan shi. na ɗaya daga cikin magada mu bakwai da muke neman hakkinmu a wurin kanin mahaifinmu a marigayi mai martaba kan zuwa alhaji da kashe idris yi mana bayanin a wani hali kai kake ciki a cikin masu neman gadon wani irin kalubale kuke fuskanta yanzu eh, muna samun kalubale eh, da dama gaskiya sun samu matsaloli da dama na maganan karatu da sauransu saboda ina girma hannun kanin shi ne alhaji umar idris marigayi dan galadima zazzo hakimin rigasa wale mu daga baya an zo an rarraba mu ne mu bakwai tsakanin ku da ƴaƴan shi mariga mai martaba sarkin zazzau kamar za da kani ne wa da Eh, saboda ku 'yan baffani ne. Eh. Ah, shin yanzu tun da shi mai martaba ya rasu kuma yanzu gado ya koma hannun magadansa 'ya'yansa kenan da sauransu. Bayan hanyar kotu wace hanya kuke bi wajen karɓar gadon nan? Eh, mun bi tunda mu ba mai magana ba sai da muka je muka samu ita mahaifiyansu uwar gidan marigayi a sarkin zazzau alhaji Idris watan hajiya Habiba muka yi mata bayani bayan an yi arba'in kenan. muka je muka samu shi kuma ranta dan yi zazzau da umar shehu muka yi mishi bayani saboda shi ya san wannan abun akwai fayil din wannan a kudi namu a hannunsa mun je mishi magana duk wani magana da muka yi ba ba wani magana ba sai da muka je muka same su muka ba su hakkin su na zumunci saboda kan zumunci ya lalace mun je duk mun same su mun musu bayani suka ce za su neme mu aka kusan shekara daya muka je muka same su ba su ce mana komi ba suka ce za su neme mu ba muka yi su kenan na biyu yanzu ya nuna dai kawai mafita ita ce wannan hanya ta kotu da aka ɗauka. Eh. Yi mana cikakken bayani wani hali rashin karbar gadon eh, ya sa ku a ciki ko kun ci gaba da harkokin ku na rayuwar yau da kullum a tsawon waɗannan shekaru. Eh, mun ci gaba amma mun samu kalubale da dama wanda lokaci ba zai bari mu faɗi su ba. maganan makaranta da sauransu don dalili ma sai na na same shi kenan na taɓa zuwa na same shi da da shi mai mutaba sarkin da sakataren shi Alhaji Garba Shehu da dokajin zanzan gani Allah shi ne na hudun mu ne mishi magana akan kuɗin mun zana so in koma makaranta ya ta faɗa ran shi ya ɓaci kwarai da gaske ce ba za a bani kuɗin ba ana juyawa ne in san mahaifiya na tana da ranta ne mata bayani gashi gashi kin ji magana abin da muka yi mata ba sarki kin ji abin da ya ce mu kin to bar wannan magana kin ba ba na bar kin da ni kin ji bar wannan magana ne amma ni fa ban yafe ba ni na ko na mutu za a bani hakki na ne za kuma ni ba a yi min zumunci ba kuma hakki na a hana shi a hana ni ta mun da ya faɗa ta mun nasiya ta ce in bar magana. Masu sauraro za mu ja birki a nan mu kuma yi jiran abin da zai biyo baya kan wannan takaddama sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu amardin wanda ya taimaka wajen kamuku wannan shirin Nasir Adam Ele Kaya. Nisar fili hashin gumil ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya. To madalla masu sauraro nan maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu kama muku wani sabon shiri wanda zo muku da karfe takwas na wannan safiya. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya